A Najeriya a yayin da al'amura suka ci gaba da damulewa saboda cutar coronavirus wato COVID-19. Al'amura sun canza fiye da tunanin mutane a yanda gwamnan jihar Gombe ya zama da mutane wato sarakunansa amma ga yanda hotunan zaman ya kaya. Zaman an yi shi ne dai ɗaya na can ɗaya dalili kuwa saboda kaucewa da kamuwar cutar coronavirus. coronavirus dai ta yi kamari a duniya inda sauran kasashe da daman gaske yanzu ba a zirga-zirga komai ya tsaya cek hakan na nuna cewa najeriya ma in tana son ta magance wannan matsalar dole ne sai ta da al'amura sun tsaya cek ba don komai ba don hana cuɗanyen mutane domin a wurin cuɗanyen al'umma ne akan ɗauko cutar coronavirus ɗin kuma a yaɗawa mutane da daman gaske. a jiya an tabbatar da cewa dan gidan atiku abubakar ya kamu da wannan cutar ta coronavirus kazalika kuma wayewar garin yau an tabbatar da wani babban kusa a fadar gwamnatin najeriya da ke abuja shi ma ya kamu da cutar coronavirus sauran gwamnoni na ɗaukar matakai don ganin cewa an daƙile yaduwar wannan cutar.